ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ba za su taɓa burin mutuwa ba har abada sai dai ma su yi burin dawama a duniya saboda abin da suka aikata na kafirci da sabo da zalunci da gurɓata attaura da canza ta hakika Allah shine mafi sanin azalumai babu wani aikin su da yake buya gare shi kuma da sannu zai yi musu sakayya akan su